وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiyar ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta gwammaja a birnin kanan damu tarayyar najeriya a wannan rana ta juma'a 21 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 wanda yau kuma shi ne hudu ne ko hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya mawaɗa wannan masallaci ne albarka domin tattauna matsala ilmiya matsalar abin da ya faru a karbala wanda ake cewa karbin wa bala'u manufata ta tattauna wannan kafiya ko wannan matsala saboda ƙoƙarin bayyana gaskiya a ware ta daga cikin karya saboda an samu ‘yan uwa ko wasu mutane suna ƙoƙarin shakuta gaskiya da ƙarya su ba wa mutane abubuwa a baibai kuma dama amfanin malamai duk lokacin da aka samu wasu yulafi suna yani alal nasu fi to su kuma malamai sai su zo su yi kokari su sa rariya ta ilimi su tace wannan abin su fitar da gaskiya su ware ta su ba wa mutane su yi amfani da ita ita kuma karya a yi watsi da ita a gefe malamin da zai tattauna wannan matsalar sanannen malami ne da baya buƙatar sai an gabatar da shi musamman a wannan gurin matasin malami gwarzo haziki wanda ya jima yana fafutuka wajen haska fitilar sunna da kuma bisashe dodo-dodo na bida'a kowace irin bida'a malam muhammad ah, malam musa yusuf wanda ake yi wa lakabi da asadu sunna kai daga jin an ce asadu sunna ko da hausa aka ce ma zakin sunna ne kai ka san ba maganar wasa ba Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya mai gambatakar wajen faɗar abin da yake daidai a mahanga ta daidai mu kuma ya mana gambatakar wajen fahimtar ita daidai din tare da aiki da daidai da da daidai din ba tare da jan lokaci sosai ba zan yi ɗa zan yi magana zuwa ga malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدره وابتعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحذر فأحل وحرم وأباح وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب لم يكن الليل إذا صراع يعلم السر وأخفى ويسمع أمين المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اكتفى آدم ثم تاب عليه وهدى وبتعث نوحا فبنى الفلك والسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبل ولده فعد حشد صبره الورى أحمده حمدا يدوم ما حبت جنوب وصبا وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألف والشفع وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النصع وصاحبه في الدار والغال برامرة ثانية اثنين إذا هما في الجار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وألا أمر الذي من هيبته ولى الشيطان وحربا من أبث كسرى وقيصر بالريح وما ولا وألا عثمان مجهز جيش الأسرة زوج ابنتيه محريته سعادة فقال مرحبا وعلى علي أشد الصرى ما قل سيف شجاعته كرت ولا نفاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wayannan fuskoki masu albarka an ɗauki lokaci ba mu samu mun haɗu ba wannan ya faru sakamakon sakamakon yawaitar ayyuka na addini da kullum suke ƙara ainihin wato fadada wannan yasa karatun da muke yi a nan gurin wanda ɗaliban ilimin ya shafa kasa muka ce dole zai ɗauki wani yanayi wani canji ainihin wato sabo shi yasa ma yanayin da tsarin da usulubin muka sa masa yanzu idan ba ka yi ba na guri saboda haka a karatun da muke da ɗalibai janibi guda uku za mu ba muhimmanci janibi na fituhu da janibi na luga da kuma janibi na littattafan aƙida janibi na fituhu shi ne littattafanmu na fituhun malikiya da ake karantarwa a nan ƙasar janibi na luga kuma ya haɗa ɓangarori guda hudu akwai annahu akwai asarbu sannan akwai albalagatu sannan akwai al'adabu adab ɗin kuma ba irin wanda kake karanta ba a can makaranta ta zamani asarul abbasi asarul umawi asarul waye ba shi ba adab namu na gida wanda dama ƙasar hausa muna da tsari na karatu wanda su shehu usman dan fudu suka bar mana da izinin allah tun daga zuhudu dan goma alburda badamati dan ƙarani a hamziya wutiriya shiriniya ashariya ɗan duraidu daliya baki malami ɗan ƙauye an dangana zuwa ga mukamatul hariri da kuma shu'ara'ul jahiliya na umra'ul qaisi wannan su ne littattafan adab ɗin da muke magana wannan tsarin da muka fito da shi yanzu shine in dai Allah subhanahu wata'ala ya shigo da ni garin nan to zai wahala ba mu sauke littafi guda ɗaya ba ko na fiƙihu ko na aƙida ko na lura da haka na wa ɗalibai su nemi littafin jami'il mutunin mufida wanda ya haɗa littattafai guda hamsin da biyu da haka yau mun fara littafin zuhudu saura baiti ashirin ya rage ina ganin mu karasa gobe in allah ya yadda da la'asar ana yin la'asar za mu yi littafin ɗan ƙarami zuwa magariba muke so mu sauke littafin shafi goma ne kare littafin يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنا حركتني والقلب بالوسواس قال بانقطاع من حبيب مئولي طوال قال يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال الزال وشكرا نوغو ولاك بإذن الله دليل da ya sa maka fi mutanenmu ba za su taɓa girmama ka ba su mutunta ka in ba ka irin wannan karatun ba to saboda haka dole ɗalibai za su yi haƙuri akan wannan tsarin zamu tafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya taimake mu mun gama gobe watakila jibi mu dora manzumatul miya baiti ɗari da wani abu ne magani idan mun zauna zama ɗaya za a iya sauke littafin a tashi wannan shine da haka akwai zaure da aka buɗe ɗaliban da muke karatu su kaɗai abin ya shafa a kaduna aka maka fito da wannan tsari a cikin wannan shekara a shekara ɗaya muke so mu karanci an na wajib guda shida na ɗaya na biyu na uku daɗi, ɗaya biyu uku sanar mun yi zama ɗaya mun karanci juz'i na ɗaya da liƙirabin da amsila ɗin da ƙawa'id ɗin mun ba da wata ɗaya ɗalibai za su haddace kawa'id ɗin su bi kuma amsila ɗin sannan sai mu sake zama jalsa ta biyu mu sauke juzuki na biyu haka muke so za mu yi izinin Allah dan baka isa ba in dai kana luzumin karatun idan ina neman baiti wata rana in na waigo ka to dole ka jeho baitin idan ina neman wata ƙa'ida in na juyo kanka ya zama dole ba sai ka kawo agaji ka kawo ƙa'idan nan wannan ita ce ina ba ta amfani fahimta kuma da abin da ke ciki na virus nan littattafan alburda ne in mun zo karatu za mu ce to a hankali nan gudun akwai virus ko kuwa ɗan tsaranin ne in an zo za mu ce to a hankali nan akwai virus ya saba mu aƙida ba da masin ne in an zo za mu ce to a hankali nan gudun akwai virus ya saba mu aƙida kuma na ce wata rana ma har wani shi ibrahim sai mun karanta wa a karanta an zo mu ce to nan gurin a hankali akwai barus ya saba ma akida wannan shine Allah ta'ala ya samu dace maudu'in kamar yadda aka faɗa shine me ya faru a Karbala kuma an ba manta ba rana irin yau muna karanta littafin hukubatun min at-tarikh na Sheikh Usman al-Khamis gobe muna karanta littafin ad-durratul farida sharhin da aka yi ma littafin Muhidi Abdul Salam Bali matsalin fil aqida jibi ranar lahadi za mu fara karatun sabon littafi Shi shine alhidayatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya. na san za a yi kace na ce za a kai ruwa rana amma wannan ba wani abu bane Allah ta'ala ya shirya da wanda za mu yi magana a kansa shi ne Al'imamu Hussein Allah ya ƙara masa yadda Al'imamu al-Hussein ash shahidu. babban malami na tarihi babban malami na hadisi wanda ake masa lakabi da ustazul jarhi wa ta'adi shine imam az-zahabi ɗaya daga cikin gimagiman ɗaliban shekul islam ibn taymiya da ya tashi kawo tarjaman al-imam husaini a cikin siyaru a alamin nubala sai yace ce al-imam sharifu al-kamilu sift rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa raihanatuhu min ad-dunya wa mahabubuhu shine abu abdullahi al-husayn bin amir al-mu'minina abul hasan ali bin abi talib bin abdul bin hashim bin abd manaf bin husayn al-quraishi al-hashim wannan ita ce nasabar ainihin wato al-imam husayn tarjaman al-imam ta zo a littattafan sunna da dama akwai at a mujalladi na biyu tarjama ta 2846 sannan akwai aljarhu wa ta'dil a mujalladi na uku tarjama ta 249 sannan akwai tarihu bagdad a mujalladi na ɗaya shafi na 141 sannan akwai usdul gaba mujalladi na biyu shafi na ainihin wato 18 sannan akwai alwafi bilwafiya. a mujalladi na ainihin wato 202 sannan akwai al'isaba a tarjama ta ainihin wato 1724 sannan da ta hazibu ta hazi a mujalladi na biyu tarjama ta 615 wannan yana daga ciki baban Hussein radiyallahu anhu shine Ali bin Abi Talib sunansa da nasabarsa shine ainihin wato huwa ali bin abi talib bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf ibn ammi nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawju sayyidati nisa'il alamin ma mijin shugaban matan duniya ita ce fatima bintin nabi fatima kyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu sibtaini wato baban wato sibtaini jikoki guda biyu alhassan wal husaini alaihi masalam ummuhu mahaifiyar ainihin wato al'imam husaini ita ce Fatima bintu asba ali bin abi talib fatima bintu asdin bin hashim bin abdumanafin wa huwa awwalu hashimi yuladu hashimiyya alkunyarsa shine abul hasan sannan ana masa alkunya ana ce masa abu turab wanda ya fi wancan wannan sunan ba don komai ba saboda ya fito daga bakin manzan Allah kamar yadda alfazazi ya ce ala kulli fannin a kan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah shi yasa maka ce idan za a yi alfahari da uba su ba wanda za su yi alfahari da uba a duniya kamar 'ya'yan manzan Allah don ba baban da ya kai babansu ba haka alfada zai kuma cewa laƙad a ajazal aba a ila da shirhi ba ya gajiyar da kowane uba a duniya ya haifi ɗa kwatankwacin manzan Allah haka idan za a yi alfahari da miji babu wanda za su yi alfahari da miji a duk duniya kamar matan manzan Allah don haka Allah ya ce musu ya nisa annabi lastunna naka ahadin milin nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan Ali bin Abi Talib ya musulunci yana karami akan maganganun da suka shahara a wannan lokacin yana shekara takwas ainihin wato matan da Ali bin Abi Talib ya aura a rayuwarsa akwai Fatima binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatima ƴar manzon Allah bayan da na Fatima ta rasu ya auri ummu bintu abil as wa ha zainab bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ya aure ta bayan rasuwar uwarta ko ainihin wato wafata khalati khalatiha fatima sannan akwai khalatu binti jafar bin qais sannan akwai laila binti mas'ud ummul banin bin hizab. sannan akwai asma bintu umaysin sannan akwai as-sahaba'u bintu rabi'a sannan akwai ummu sa'idin bintu urwa wayannan matan guda takwas ba lokaci daya ali bin abi talib ya aure su ba in wannan tara su ya auri wannan karkace to ashe ma ana auren mata sama da hudu a ba haka karafin yake ne ba ƴaƴan da ali bin abi talib ya haifa a rayuwarsa maza akwai al-hasan wal husayn akwai muhammadul akbar sannan akwai ubadullahi sannan akwai abubakar a cikin 'ya'yan aliyu ɗan abi talibin shi ne ma mutum na farko ba shi da ya fara sawa a cikin 'ya'yansa ya sa abubakar sannan akwai al'abbasul akbar sannan akwai usmanu sannan akwai ja'farul akbar sannan akwai yahaya akwai aunu sannan akwai umarul akbar da haka yana da abubakar al-akbar yana da abubakar al-asgar yana da umarul akbar yana da umarul asgar sannan akwai muhammadul ausat sannan akwai muhammadul asgar ali bin abi talib ya'yansa mata akwai zainab al-kubra akwai Umma kursum matar sayyidina umar akwai ruqayyah ummul hasan akwai ramlatul kubra akwai ummu hani akwai maimun akwai zainab as-sugura akwai ramlatul sugura akwai ainihin wato ummu kursum as-sugura akwai fatimatu akwai umama akwai khadija akwai ummul kiram akwai ummu salma akwai ummu jafar akwai jumana akwai nafisa wayannan su ne ƴaƴan ali bin abi talib amma abinda zai baka mamaki a addinin shi'a zaka ga kwata-kwata a tarihi ba sa ruwaito maka cewa ‘ya'yan Ali Abin Abi suna da wannan yawan a musulunci su kuma ba haushe ko ba haushe cewa mai duk mai son uwa da su ‘ya'yanta duk mai kaunar Ali Abin Abi Talib kauna ta gaske su ya kamata ya shi ‘ya'yansa da kai ba ka zama ɗan ƙungiya ba ɗan ƙungiyanci ka ware wasu sauran kuma kayiwa kayi fatali da su a aƙidar shi'a ba ka jin motsin wasu ƴaƴa a duniya na Ali bin Abi Talib sai al-Imam Hassan sai yadda ka san a duniya bai da wasu ƴaƴan su ina fata an fahimta mahaifiyar al-Imam ita ce Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama haka Imam Zahabi ya kuma kawo ta a cikin Siru a Alamin Nubala yace sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha albid'atun nabawiyya tsokar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jihatul sannan fuskar annabi ummu abiha bint sayyidil khalqi rasulillah abul qasim muhammad abdullahi muhammad bin abdullahi bin abdul manaf بن bin المطلب bin هاشم بن عبد مناف القريشية الهاشمية أم الحسنين mahaifiyar al'imamin hassan da kuma al'imamin hussein ya sa duk wanda zai yi maganan hassan radiyallahu anhu ko al'imamin hussein radiyallahu anhu sai muke maka hadihi bi da'atu na ruddat ilaina Kayanmu ne ka dawo mana da shi ko kuwa ya tabbata a cikin littafin al-musnad as-sahih al-mukhtasar bi naql al-adli an al-adli ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam littafin muslim bin hajjad abul hasan al-kushairi al-naisaburi imamu muslim sunan littafin sakiran sahih muslim al muktasar بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kuma yana da matukar muhimmanci da yawa yanzu aka ga mutum yana intisabin kansa zuwa ga sunna idan ka tambaye shi me asalin sunan littafin Imam Muslim zaka ga bai sani ba banda sahihu Muslim bai san shi da wani suna ba kamar sahih al-bukhari banda sahih al-bukhari bai san shi da walwa ba kuma yana da cikakken sunansa ya kawo a babu na sha biyar babu fada'il fatimata bintin nabi alaihi salam babin da ke magana akan fatima yar manzon Allah sai ce alaihi so in muku shimfada yadda zai nuna muku cewa ummahatul kutub na ahlus sunna cike suke da nuna kaunar mutanen gidan manzon Allah kun san littafi na farko da ahli sunna ke girmamawa bayan littafin Allah shine sahih al-bukhari sai sahih muslim sannan a cikin littafin muslim na abi tayalisi ya bude buɗe fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallama an abi daga babanta sannan akwai musnad na ishaq bin rahuwa wanda ya kawo kitabu fada'il sahaba a sannan akwai kitabu fada'il sahaba na imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a musnad wato ya bude fada'il fatima Binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai littafin al'ahad wal masani na abubakar bin abi asim wanda huwa ahmad bin amr bin dahaq bin mukhallad ash-shaybani wannan malamin ya rasu hijira da shekara 287 ya buɗe ya ce awwalu zikirin nisa min hadal kitabi farkon matar da zan ambata a wannan littafin nawa wa awwaluhu sai ce zikiru fatimata binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ummul hasan wal husaini zawjata ali bin abi talib ridwanullahi alaihi sana a cikin littafin as-sunan al-kubra ta imamul ainihin wato abu abu abdul abdurrahman ahmad bin shu'aib bin ali al-qursani an-nasa'i imam an-nasa'i ya rasu hijira shekara 303 yace zikrul akbar al-ma'sura ambatan ainihin wato hadisan da aka ruwaito bi anna mata Binta rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma ita ce shugaban wannan al'umma haka nan a cikin littafin musnad na abi ya'ala wanda al-imam abi ya'ala ya rasu jina na da shekara 307 yace musnad fatimati wa musnad fatimata bint rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan haka nan a cikin littafin Sharhu mushkil al-athar na Abu Jafar Muhammad bin Salama ko bin Salama bin Abdulmalik, wanda ya rasu hijira da shekara 321 da kuma littafin almajalisu wa jawahirul ilmi na abubakar wanda da kuma littafin ashari'a na abubakar bin muhammad bin hussein abu abdullahi al'ajuri al-bagadadi da kuma littafin mukujamul kabir da kuma ainihin wato littafin sharhu مذاهب أهل السنة ومعرفة الشرائع الدين al kutubu kasira 'yan uwa. littattafan suna da yawa wanda suka ambaci abin da ya shafi manƙaba da matsayi nana na fatima Allah ya ƙara masa yadda imamun nawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya buɗe a cikin riyadus salihina a babi na 85 yace babu hibzus sirri babin da ke magana akan kiyaye sirri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha take cewa kunna azwajin nabi inda mu muna wajen annabi a matsayinsa na matansa falam yugadir ba a kyale min hunna wahida ɗaya daga cikin matan annabi ba kowace sai da ta halatto fa aqbalat fatima tamshi sai ga na fatima tana zuwa da tana tafiya radiyallahu anha ka anna mishyataha mishyata rasulillahi daga nesa tana tafiya tana dumfaruwa za ka ɗauka manzan Allah ne ke tafiya sallallahu alaihi wasallama annabi ya ganta ya tashi ya taro ta ya ce marhaban bibnati barka da zuwa ƴata annabi ya kama kunnen ta yi mata magana ta dama aka gana na fatima ta fashi da kuka yi mata magana ta hagu aka gana na fatima ta fashi da kuka na na ta ce ban taɓa gani ba a yau mutum ya haɗa abubuwa biyu ya yi dariya lokaci ɗaya kuma ya kuka lokaci ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita sai na fatu sai na Aisha take cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce miki sai na Fatima ta ce a wannan wani abu ne tsakanin ni da babana sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai na Fatima take ce mana na Aisha kin ga lokacin da manzon Allah ya kama kunne na na hagu yi mun magana na dama yi magana ne kuka tace eh yace to ya faɗa min ne cewa mala'ika jibril yana zuwa duk shekara ya karanta masa qur'ani to daya wannan shekarar ya zo so biyu ya karanta masa qur'ani yace ba wani abu nake fahimta ba ina fahimtar ajalina ne ya kare zan bar duniya zan koma gurin Allah kuma ina tabbatar miki cewa idan na bar duniya na koma gurin Allah ke ce farkon wanda za ki fara biyo ni a cikin mutane na wa ana wa ni'imat salafu ana laki annabi yake ma dalla da ni in zaman miki magabaci kuwa yace to wannan maganar da ya faɗa ita ce ta sa ni kuka yace magana ta biyu da yasa kika ga nayi dariya ya faɗa ne ya ce min ba za ki yadda ba ki zamanto ke ce shugaban mata a aljanna da na fatin wannan magana sai ya sa ta ainihin wato dariya wannan maganar fa duk duniya ba wanda ya san an yi daga nana aisha sai na nawa yana na fatin, amma nana aisha sai da ta fito ta faɗa wa duniya wannan magana amma duk da haka nana aisha ba ta kubuta ba gurin waɗannan mutanen ta zage ta su sun mutuncinta kwanan da ma na ga wannan mutumin kasurin sabis din nan datti kafin taɓaɓɓe datti yana faɗa wai yana mamakin yadda za a kira na aisha a ce mata shugaban al'umma wai shi yana mamaki da haka a aƙidar shi'a na na aisha da na na hafta su suka sawa annabi guba suka kashe shi littattafan shi'a mali'un cike ke da wannan Allah ya tsine wa makaryaci Allah ya tsine ma duk wanda ya karyata littafin Allah Allah cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta wallahu ya'timuka min an-nas da Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu ko ba sa ciki Allah ya ce wa annabi zai kare shi ku zo ku ce wai an ba na Aisha na na Aisha da na na Hafsa wai su suka ba manzan Allah guba yake mutu shi wannan mutumin haka yake ba yake ta yara a kira na Aisha a ce mata shugaba matar da ta sa guba ta ba annabi ya ce mutu ta kashe shi a zo a ce mata shugaba a zo a ce mata kaza kaza wala ahli sunna ba su da jarrabawa a duniya yanzu kamar magana shiya babu kuma ina rantse muku da Allah ƙalubalen da ahalin sunna suke da shi ya fi ƙalubalen da ahalin sunna suke da shi a ɓangaren yahudu da nasara dan yahudu ko nasara wani lokaci in ya ɗebi barasarsa barasarsa ma sai ta gaya mai kai to a ya kamata a ma adalci amma wallahi tallahi duk ranar da ka bari ɗan a ya samu dama akan ka to za ka sani za ka gane wallahi wallahi mamduhul harabi ya yi wani littafi ya sa masa suna a hawalu ahli sunna fi iran halin da ahli sunna suke rayuwa yanzu a ƙasar iran a babban birnin Tehran na ƙasar Iran a duk girman birnin ahli sunna ba su da masallaci ko ɗaya a daidai lokacin da akwai guraren ibadu na yahudu da kiristoci amma ba a yadda ahli sunna su gina masallaci ba dan ka gane matsalar tana da hatsarin da yadda kake kallanta ta fi ƙarfin nan ba ka take ba kuma ka je ka koma ka karanta tarihi kuma ai kuna kallon matsalar da ta faru bana a saudiya ko kuwa kuna kallon matsalar da ta faru bana a saudiya mutum matsala ta faru bai san me ya faru ba to amma dai gaskiya ba a kyauta ba sai ya dan sarki ya zo wuciya dan zai jifa sai a tattare shi a kashe mutane sai kana nan miskini da kiki ka san komai ba hmm? dan sarki ba wanda ya tashi daga kasar ku gwamna kowa yana da alfarmar da za a dauke shi da helicopter a kai shi gurin ya jifa wai sai dan sarkin maka shi zai zo a mota miskini shi yake tuka motar ma ga wani ya ibadiyar ladina amanu a gefen motar wai ya zo zai riba kuma kana nan kawai ka dauki to dama yana daga cikin hanyoyin da shi ake yaɗuwa akwai karya da propaganda Allah ya kine ma duk wanda ya je ta da hankali a garin Makka Imam Maliku ina Malika suke Imam Maliku fa bai yawo a garin Madina da takalmi aka ce saboda mai yace yana jin kunya ya je gaban Allah ya taka kasar da annabi yake kwanta a cikin makaryatan banza makaryatan wafi kawai sai kasar da ta fi kowace ƙasa girma da kima a duniya can ne za a ji a tada hankali a tada rigima a tada hankali a tada rigima duk wani wanda yake da aƙida irin wannan na rintsi da allah da ya tsaye da sama babu ginshiki ya fi ganin ƙimar karbala fiye da makka da madina wasu shahidu ala zalika kowane musulmi yana gurin idan yana gurin ya mutu a makka ko a ina ko a madina alhazan najeriya da suka mutu a makka ka taba jin wanda ya tashi ta da rigima ya ce bai da sai an dawo mai da alhazin shi nan ya binne saboda duk musulmin duniya suna da itikadi makka da madina ya fi ko ina daraja amma yan shi'a da alhazan suka mutu a can mai suka ce ba su yadda ba a ba su kayan su rufe muka ce ala raka taki gona ala kiyaye hanya shikenan a yi gaba dama kasar ta masu imani in baka da imani bai kamata abin ne ka a ciki ba ya kai gaba ba haka bane ayoyi sama da dozin a ƙur'ani Allah yana faɗan falalar makka da madina Allah zai ce la uku uqsimu bi tsuri albalad wattini والزيتون زيتي وطور سينين وهذا البلد الأمين ونقريني وهذا البلد الأمين مكة كاتب جمع أنت iran amin. duk qur'ani akwai wannan ayar awalam yaro anna ja'alna haraman ne wa yatakassafu an-nas min hawlin ka taba jin ko sunan irin a qur'ani ka taba ji wa yaj'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amanan wattakhidhu min maqami ibrahima min akwai wannan gurin a iran akwai wal yatawafu bil baytil atiq akwai baytil atiq a iran ne duk duniya ina ne yake da baitul atiq inna safa wal marwa min sha'airillahi a ina ne ake da safa da marwa a makka ka taba jin inna safa wal marwa a iran abu ne wanda yake a fili ka taba ji babu abubuwa na bambanci wani gari ne annabi ibrahim ya ma addu'a وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تعوي إليهم Allah ka sanya zukatan mutane masu imani su dinga san wannan garin duk wanda ka gabe san garin makka da madina to addu'ar annabi ibrahim bai da rabo a cikinta shi yasa ba annabi ibrahim bane yin addu'a faj'al afidatan minan nasi tahawi ilayhi warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun duk duniya ba garin da Allah ya ci wa man da kalahu kana amina sai ka zo garin makka sai ka zo madina manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sanda zai fita haka ya kalli garin makka ce, wallahi ke ce garin da Allah ya fi duk duniyar nan ce ba dan mutane ki sun fitar da daga cikin gudana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Qur'anin da kake karantawa sai dai ka fito da fito in dai za ka karbi Qur'anin ka buɗe to za ka ga surorin Qur'ani iya sunne da madaniyya babu iraniyya ko babu iraqiyya ko eh, haka ba ka mutuwa. wa ya yakhluqu ma yasha'u ma kana lakum rasira ganin zamun Allah ne yake Makka da Madina sun ko ina a duniya kuma duk wanda bai yarda da wannan ba har ne wannan dan ya kayyata littafin Allah babu gari daga cikin garuruwa a duniya da Allah ya dinga jero falalarsa a Qur'ani kamar Makka da Madina sai da naka zo ma garin da ko babu a Qur'ani ka zo kana ta firman banza kana ta kokarin wai wancan garin ya fi wannan garin alheri to duk ahalin sunna kar ya yadda da wannan rudin kar ya yadda da wannan hayaniyar hayaniyar banza ce kawai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da haka al-Imam Husaini ya ainihin wato karba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. daga bakin kakansa shine annabi da kuma bakin ainihin wato babansa da kuma surikinsa Umar da su kuma jama'a daga cikin sahabbai sannan ƴaƴansa guda biyu aliyu da fatima sun karɓi hadisai daga gurinsa shi ma sun yi karatu sannan da ubay bin hunayn da kuma ainihin wato alfarazdak ikirama ɗaya daga cikin malaman sunna ya yi karatu gurin al'imamu husaini imamu sha'abi ya yi karatu gurin al'imamu husaini sannan ɗalhatul uƙaili wa bin akihi sannan ɗalhatul uƙaili haka ɗan ɗan uwansa zaidu bin al-hassan sannan da kuma jikansa muhammad bin ali albaƙin amma bi ainihin wato riske shi ba wannan ainihin wato shi ne ya tabbata daga abinu, nu'un ya ce na kasance inda bin umar a wajen abdullahi dan umar fasa'alahu rajulun sai wani mutum ya zo yana tambaya abdullahi dan umar an damil ba'ud ya ce yana tambaya mai hukuncin jinin sauro فقال في عبد الله بن عمر يتي مسا ممن انت كاي daga ina kake فقال في من اهل العراق ni daga iraki nake sai a unzur ila hada kalli wannan mutumin yasaluni an damil bawu ya zo yana tambaya ta hukuncin jinin sauro wa qad qatalu ibna rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan ko mutanen iraqin nan su suka kashe dan manzon Allah yace wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma na ji annabi ya yana cewa kuma rihana ta yamina duniya annabi ya kalla hasan ya kalla al-imam husaini radiyallahu anhuma yace allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan Allah ka so wanda ya so wannan. amma aka samu wasu marasa mutunci cikin wannan al'ummar suka tura ma al-imam husaini bayyata yazo suka kashe to wannan asali fitina ce ta samu ainihin wato al'umman musulmi da ba mu da bayani akan irin waɗannan saboda ainihin wato jarrabawa ce Allah maɗaukacin sarki yawa musulmi akan ainihin wato wannan matsalar to tunda daga baya aka buƙatar da mu sai an dinga wannan bayani to a tarihi an san suwaye suka kashe ainihin wato al'imamu musulmi kuma kar mu manta da tarihi abubuwan da suka faru tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya rasu na abubakar ya zo ya zamanto shine shugaba ya haɗu da jarrabawa a shekara biyu da na shugabanci wanda na na aisha ta ce wallahi irin abin da ya sauka ga babana a lokacin da zai sauka a kan fangalalan dutse babbala na dutsen siyawar da shi saboda girman musibar amma a shekara biyu da yan watanni sai na abubakar ya murƙushe duk fitinar da ta taso dan dama Allah yake man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin sai na abubakar ya zo yayi shugabanci ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai na Umar ya zo yayi shekara goma da yan watanni yana shugabanci aka samu wani arni abu lukwal atal majusi allah ya tsine mai albarka ya zo ya tsaya a sahun gaba sai na umar ya shigo yana a daidaita sahu a haɗa kamar ya same shi bar mame haka wannan ta zo ta wuce sai ga shi wannan mutumin da ya kake sai na umar waɗannan mutanen zuwa suke kabarin shi ga mutum ya ji yana addawa Allah ka tayar da shi tare da Abu Allah yasa musulmi fana wani na addinin da Allah ya aiko annaba da shi ne su kuma in shi ana wani abu ba addini kai da ganin wani abin kafin in ji ka lafiya lo bai kamata iya karɓar shi a matsayin addini ba yanzu misali na san da yawa daga cikin ku sun ga hoton bidiyo kin ana dukan jiki ko a daki jiki har ya kai yanzu ana yankawa jiki wani gurin ya kai ga wuta za a kunna a ce ka zo ka shiga inda ranar ne aka kashe al'imamu husaini to dole ka zo kai bakin ciki bakin cikin da ya kai ga har zuwa sai an shiga wuta amma idan kana da hankali lafiyar kalau ba abin da ya same ka ba Allah bane yake faɗa a Qur'ani cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum wala tulqu bi aydikum ila mi Qur'ani ne yake faɗa wannan kada ku jefa kanku cikin halaka kada ku kashe kawukanku haka qur'ani yake faɗa to dama abin da wuce yake ka an ba sharan masallaci ba to in Allah ya da kai sammakon share kasuwa kuma ba ki ne in dai dama baka bi sunnar manzon Allah ba wani tsato ko za zaka wahala kuma a je lahira ba lada ko kuwa to sunanin karfin imanin bai kai ba har yanzu su fara yankar jikinsu bai kai ba tukunna ko kuwa ka san abin mataki mataki ne ko kuwa mataki mataki ne da eh, imanin su sai dai a tattaka a tafi a ƙasa ko kuwa mutum ga bakin kaya bakin wando bakar riga ya hau bakar kwalta ga bakin takalmi ga bakar aƙida ga bakaken maganganu in an tattaka da rana da daddala kuma a shaku a tattaka in an tattake da daddala a shaku ba ka ake ba wannan bid'a ta tattaku da ake duk duniya ko a shi a bayan da ake yi ta ba ni na faɗa ba hatta in shi an kun san akwai commercial shi'a akwai ta karatu akwai ta gwagwarmaya to shi'a ta karatu sun ce to fa gaskiya an zo da bid'a cikin addinin shi'a ba ni na faɗa ba wallahi su da kansu suka ce wallahi an zo da biri a cikin addini shi'a na ce zulmatun ba'aduha fawqa ba'ali idan aka rage da hulam ya kadiya raha wa mallam lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu su suka ce wallahi to fa an zo da bid'a wannan abin da ake ta tattaka wannan fa ko a addinin to wallahi ba wannan an yi ƙara ƙare a ciki ita matsalar bid'a dama in ka tsara ba kai suka hana wani ya tsara ba ko kuwa in ka ce mai dalilin ka ce kai ma da ka fara mai dalilin ka duk ba dalili shi kenan da ka za a yi kiran abin haka za a yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mana imanin imamu shafi'i haka yake faɗa yake cewa ta'awwaha qalbi wal fu'adu kadibu wa arraqa nawmi fasuhadu ajibu faman mublighun anni al-husayn risalatan wa in karihataha anfusun wa qulubun زبيب بلا جرم كأن قميصه صبيب بماء القرجوان خبيب وللسيف إطوال وللرجم ننة وللخيل من بعد الصهيل نهيب تزلزلت الدنيا لآل محمد وكانت لهم صم الجبال تجوب وقارت نجوم وابتعرت كواكب وهتك أستار وشق جيوب يصلى على المبعوث من آل هاشم ويجزى بنوه إن زال عجيب لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب الذب عنه أتوب ومن شفعاء يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للنابئين قصيد هكا إمام الشافعي يكي فدا saboda haka wannan ya kai makura cewa ahli sunna suna girmama mutane gidan annabi a mazhabar imam shafi cewa ma in kai sallah ba kai salati ga annabi ba baka da sallah haka ya faɗa yace salla alal mabuhusi min ali hasan mutanen gidan annabi ana musu salati amma sai ga wasu wani guza zabanu. su ya karya yan annabin suke suna take sai inna zala aji wannan abun yana da ban mamaki yake la in kana zambi in dai zunubi na shine hubba ali muhammadin ce fa zalika zambul nasu an wasi musu fa'a'i ko ibnu taymiyyah da kuke ta zagi a lamiyar sa me yake faɗa ya sa sa'ili an manhaji wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محقق لا ينسني في قوله أنه ولا يتبدل كيف حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل Yake son mutanen gidan annabi da shi ma nake tawassuli in roƙi Allah in yi addu'a sannan imamu shafi'i cewa yake ya ala baita rasulullahi hubbukumu فرد من الله في القرآن أنزله كفاكم من أبيم القدر أنكم من لم يصلى عليكم لا صلاة له haka imamu shafi yake fara shi yasa nake ce musu wannan matsala ta tsaunar mutanen gidan annabi hadihi bida'atuna ruddat ilaina wannan kayan mu ne kuka dawo mana da ainihin wato kun san akwai bambanci tsakanin soyayya da take ta mizani ta shari'a da kuma jafa'i ko wuce gona da iri yanzu da musulmi da kirista waye yake san annabi isa so na hakika kuma ya ajiye annabi isa manzilar da allah ya ce ajiye to amma da kai musulmi da kirista waye ya fi ihu kullum a san annabi isa saboda shi a gurin shi idan baka ɗauki annabi isa yadda ya dauke shi ba me yake ɗauka? ba ka san annabi isa amma waye masoyin annabi isa na hakika to haka ahalin sunna suke wajen soyayya su da ahalin baiti su suka ɗauki ahalin baiti mutanen gidan annabi suka ba su matsayin da Allah subhanahu ya yake a basu wanda ya zo ya gulu ya wuce gona da iri dukkan wani matsayi na Allah subhanahu wata'ala an ba su don ba kai wannan ba sai a ɗauka cewa kai ba ka son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al Husaini kafin shi na Usman annabi cewa ya Allah zai sa maka riga ta shugabanci wasu za su zo da ƙarfin bala'i ke sai ka ce manzon Allah ce masa karkace yana zaune kuwa aka samu wasu mutane daga Misra da Iraki suka yi dandazon jama'a suka zo suka yi a tashin sai na Usman har gidan shi suka tsare shi na kwanaki suka hana shi fitowa da azumi a bakin shi yana karatun littafin Allah Qur'ani aka kwantar da shi aka yanka irin na Usman wannan ya haifar da rikici tsakanin sirina Muawiya da sirina Hassan da sirina Ali sirina Muawiya bai taba rikici da cewa ba shi ya tantance shugabancin al'umma ba akan wannan yake rigima ba yana rigima ne cewa sirina Usman dan uwanki ne kuma Allah ya ce wa man qutila mazluman فقد جعلنا li سلطانا فلا fala في القتل انه كان منصورا mansura da haka an عثمان sai na Usman dan uwan shi ne da haka yana da haƙƙi ya na Usman da aka yi aka haifar da rikici cikin al'umma waɗannan mutanen da suka haifar da rigima aka zo aka yi ta rikici bayan da aka zo aka yi shirin kuma suka sake zuwa suka balle suka yi mitin suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya take an kashe mutum uku yadda dai kaga ana yi yanzu a zo a samu babban malami gingime mai malami a kawo mai haji suka ce sai an kashe amur bin al sai an kashe muawiya sannan sai an kashe ali bin abi talib wai wayannan su ne mutanen da za a kashe duniya ta zauna lafiya akwai abdurrahman bin maljam al-khariji a cikin su suka zauna suka yi mitin aka ce to kai wane kai za ka je ka kattala wani wane kai za ka je ka kattala wani wane kai za ka je kai ma wani wanda ya zo zai kashe amur bin al'as bai same shi ba ranar shi amur bin al'as ba shi da lafiya aka sa wani ya limanci ashe da rabon zai tafi lahira bayan da ya soka kame wuka ya mutu ya ce ayya ai na nufi amur shi kuma Allah ya nufi wani suka ce to za ka sani wanda ya zo zai kashe sai da namu auye shi kuma bai samu sa'a ba ya soka masa wuka Wasu ya sa mata guba wanda daga nan ne al'imamu wa'auya har ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai tsara haihuwa ba shi kuma wannan Abdulrahman ɗin bin maljam al-khariji wanda suna daga cikin mutanen da suka goyi bayan ali bin abu talib aka yi ta rikici a da sannan ya lallabo ya lallabo ya fito da asuba yana tashin mutane a zo a yi sallah ya samu sayyidina ali ya burma mai wuka ya kashe wannan ita ce fitinar da ta dinga faruwa al'imam Hussein yana zaune shi ma a cikin gari mutanen iraki suka dinga aiko masa da wasiƙo cewa yanzu sun masa mubaya'a ya taho sun masa mubaya'a dama mutane ne mai wudara duk wanda ya karanta littattafai zai ji yadda Ali abin Abi Talib yake kuka da su da irin yadda suka ba shi matsala da irin yadda ya wahala bai ishe ka ba ai isa sa'ad bin abi waqqa ta ishe ka misali wanda annabi da bakinsa ya sa masa suna mujabu da'awa wanda in dai addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa akan shi ne annabi yake rubba ashi asa a gabara sau da yawa zaka ga mutum gashi yayi gizo akwai kura tattare da shi amma lau a kasama alallahi da zai rantsi da Allah ya ce yau Allah sai yayi wani abu kuma Allah ba zai kunyata tashi ba sai yayi sa'ad bin abi Waqar yana zaune a garin iraki shine shugaba sai ga wasu mutane daga iraki suka zo suka kawo ƙara gurin sai na umar suka ce sa'ad bin abi waqas nan ko sallah da ba mutumin fa da ya koyi sallah bayan annabi manzon Allah shine limamin shi kuma shine mamun idan annabi ya koya maka sallah baka iya ba wani malami ne a duniya zai iya koya maka sallah ka iya ba? suka zo suka ce wai idan ya tashi sallar isha'i raka abin farko sai ja da tsawo raka abin farko sai ja ba ka, wa ya kamata da a yi dubbin ɗaya ne ya kira shi ya bincika sa'ad bin abi wa kafa ya ce wallahi ba na taƙaita musu akan yadda annabi yake yin sallah ya yace raka biyun farko in dan ja da tsawo raka biyun karshe ba na yi ka kai na farko yace wannan shine abin da nake tsammanin zan samu daga gurin ka ya ba isa ya tashi delegate ya tura ya ce su je iraki su binciko mai ana tafiya da yadda suka zo suka tambaya a yi yabo na alheri a kan sa'ad bin abiyoka sai da suka zo wani masallaci suna tambaya ana gama bayani wani mutum ya miƙe yace to amma ba in kuna tambaya tsakani da Allah ne sa'ad bin abi kafi yakan tura mutane yaki ki zuwa sannan azalimi ne in an kawo abu an ce ya raba rabawa daidai sannan yin rikici ya taso in an yi fada bayawa mutane hukunci da adalci sa'ad bin abi kafi ya miki yace amma wallahi la'adu wannan bi salatu. tunda ka faɗi abu guda uku a kaina ni kuma sai na yi addu'a akan abu guda uku yace Allahumma ya Allah in kana abduka hala ya ya'an wasu sum'atan Allah in wannan mutumin ya miƙe ne dan ya nuna wa mutane sharri a kaina yadda su sharri fa atil Allah ka tsawaita rayuwar shi sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan ka gitto da shi zuwa ga fitina wasu suka ce ai sa'adi ya zai irin wannan addu'a duk ga ayoyin inna Laha, Allah mai yafiya ne fa'afu wasbahu mu kuma maka ce sa'ad yayi daidai kuma duk shegen da nima ya taba ni kan abin da ban yi mato sai na masa mummunan addu'a irin wannan yace Allah ya haɗa shi da tsawon rayuwa ba addini inda sa'ad bai yi wannan addu'a ba Allah ya barrantar da shi da yanzu wani in yana so ya dage shi ba sai miƙe ba yace ai sa'ad din ma da ake ta magana ake cewa dan aljanna ai nan yazo an tura shi ga mutane hukunci a zalimi in an kawo abu ya raba ya ki raba in an kawo kada ya ki kada amma wannan abin da ya yi kafin mutumin ya mutu Allah ya haɗa shi da doguwar rayuwa ya daɗe a duniya mai ruwayan ya ce saboda tsufan da ya a duniya sai da fatar idansa ta tattaro na tarihi idan sannan kaga kana haɗa ka da tsawon rayuwa ga baƙin talauci ko baka daɗe a duniya ba shi kan shi baƙin talaucin ai matsala ne sannan yake wa arziku lil fitan Allah ka gitto da shi zuwa ga fitina da ka ce ga yarinya a hanya sai ya kare ta sai ta ce Allah ya tsine ma tsohon banza ya ce ya eh, ba komai ani ne dama wannan sa'a da yamma addu'a da ka yayi daidai to wa'annan mutanen su ne mutanen iraki sai sa daga ƙarshe Allah ya hada su da Hajjaj Yusuf bin Yusuf al-Saqafi ko kuwa dai shine daidai su dama yasa kake ganin Irakin bata zauna lafiya ba ko a wannan zamanin naka sai da Saddam yake shugabanta dai shi ma wani karamin hajjaji ne sai ta zauna lafiya lokacin da aka rasa Saddam sai kasar ta hargitsi tana buƙatar mutane ne wanda suke da kakku ba sa jin magana to su suke daidai da mutanen gudu. wani shugabanci sai ta zauna lafiya a daɗi yin su ya zo ga ana ta hayaniya a masallaci sun saba duk shugaban da ya zo su mai rashin kunya ce to yanzu nan fa na ga wasu kawuka sun nuna kuma lokacin da za a girbe su yayi kuma ni ne wanda ya kamata in girbe su a ran kai ɗaya mai yake ne ce to za ku gane a fitar da wancan ku kashe shi ku fitar da wancan ku kashe shi an fahimta a yi Allah shi da mu al imam Husaini ya tabbata mutanen Iraki suka yi ta aiko masa da ainihin wato wasiƙu a cikin littafin Ashura da tazlimu Zahara da aka yawaita aiko wasiƙo, al sai ya tashi ya ainihin wakutar zuwa ba kafin ya fita sai da ya tura musulun bin Aqil ya je jiyo masa wa ake ciki a nan ne Musulun bin Aqil ya je ya samu cewa gaskiyar magana fa an riga an shirya yaudara an riga an shirye yaudara to ba zamani ne irin wannan da ake da kayan sadarwar da in ka je ka ga akwai matsala ka doko waya ta ce to wani ya ka zauna fa kakka taso akwai matsala ya tashi ya fita lokacin da al'imamu Hussein ya tashi zai fita da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tashi sun tare shi cewa ba zai fita ba akwai Abdullahi bin Umar akwai abdullahi ɗan abbas akwai abdullahi bin amur bin al'as akwai abu sa'id na khudri akwai abdullahi bin zubair sannan akwai ɗan uwansa muhammadu da hanafiya abdullahi bin abbas yake cewa ga al'imamu husaini lamma a radar da lokacin da ya nufin ya fita ya ce laula an yi ziri bi wa bikat nasu ba don kada mutane su aibata na basu aibata ka ya ce la shababtu yadi fi ra'asika ya ce wallahi da na kama kanka na rike ba zan kyale ka ka tafi inda kake so za ka tafi ba ibn umar imamu sha'abi yake cewa ibn umar yana makka sai labari ya zo masa cewa al'imam hussein zai fita ya fuskanci iraki yana can ya baro makka sai da ya tafiyar kwana uku a ƙasa ya zo ya riske al'imam hussein a hanya yake masa aina turidu ina za ka je ne ƙala sai ce al'iraq zan tafi iraki wa aka raja lahul kutuba ya fito masa da wasiƙu wacce aka aiko masa daga iraki suna sanar da shi cewa dukkansu annahum ma'ahu suna tare da shi wa qala yati wa hadhihi kutubuhum wa bai'atu wannan fa sune wasiqun da suka aiko mun kuma ita ce mubai'a su Abdullahi dan Umar yace ina ai sun riga sun yaudare shi Ibn Umar yace masa la ta'tihim kada ka je wajen mutanen nan fa abul Husayn illa an yadhhab al-Imam Husayn yace fa shi sai ya tafi fa qala Ibn Umar Abdullahi dan Umar yayi masa nasiha yayyayyi yace kar ya tafi al-imam Husaini yace si ya tafi yace astauji'uka Allah min ya yace ina roƙon Allah ya tsare ka daga isa yana kuka suna kuka Abdullahi dan Umar yana kuka yana ji yana gani haka ya haƙuri tsala al-imam ya tafi yayi yayi ka kalla maka gani wannan me yake nuna tsananin ƙauna mutum ya ji labari zaka shiga wani hatsari ya taso ya tafiya a ƙasa tafiya ta kwana uku ya timma dan ya hana ka karkaje wannan gurin abdullahi bin zubai ya ce ma al'imamu sai ne aina ta zahabu ina za ka je ya ce ta zahabu ila ƙomin ƙatalu a baka za ka je wajen mutanen da suka kashe babanka wata anu a kaka kuma suka soki ɗan uwanka da wuka suka ce masa la ta zahabu ya ce masa karka tafi al'imamu sai ya ce san shi su ya tafi ka san abin da ba wasu ya ƙaddara ka daga fata haka al'imamu abu sa'idin al shi ma ya ainihin wato faɗa yace masa kar ya tafi ya tafi ya tafi Muhammad bin Hanafiya dan uwan Al'imamu imam Husaini ya haɗu da shi yace masa ya akhi ya kai dan uwana inna ahlal kufa qad aradta gadrahu bi abika ka san mutanen kufa yaudarar da suka wa babanmu wa akhika ka san yaudarar da suka wa dan uwanka Hassan wa qad khifta an yakuna haluka ka aliman mala ina jin tsoron kada ka shiga halin wanda suka gabace ka suka karma karka shiga irin wannan halin wannan mawaƙin farazdar sun haɗu da al'imamun ne shi ma haka ya faɗa mai ce masa karya ainihin wato shiga amma al'imamun ne ya riga ya fita lokacin da ya je wannan gurin karbala da ya tambaya ya ce masu muharihil arme sunan gurin nan aka ce masa karbala ya ce allahumma inni a'udhu duka mana da karbi wal bala Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i sunan gurin kenan a wannan yanayin da al'imamu husaini ya riga ya fita sun haɗu da rinjinar da ta fito daga kufa don ta ainihin wato tare shi adadin rinjinar da ta fito dare da al'imamu husaini mutum saba'in da ainihin wato biyu ne wanda suke ma'aya doki rinjinar mutanen kuba kuma ta fi wajen mutum dubu biyar wanda suka fuskanci shi ta yaya mutum saba'in biyu za su iya rigima da mutum 2000 ba zai yi ma lokacin da ƙungiyoyi guda biyu suka tsaya suka fuskanci juna al'imamun sai ne ya ce raji'u an kusa kuma wa ha.' ya kamata ku ɗaya ku yi tunani sannan ku yi kanku muhasaba ya ce muku 'Hali ya suluhu lakum italu misli yanzu zai yi muku kyau a ci ku rasa wanda za ku yaƙa a duniya sai mutum kamata wa ana ibnu binti nabiyikum yake musu ni ne dan kyar annabin ku ba walaysa ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyin gai yace babu wani dan annabi a doran ƙasa ko dan kyar annabi in ba ni ba yace wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li wa li akhi yace kar ku manta annabi ya faɗa a kaina da dan uwana yace hadani sayyida shababi ahlul janna wa'annan su ne shugaban samari guda biyu na aljanna yaudarar mutanen kufa da suka yi wajen ainihin wato kasancewar su suka kashe al'imamun sai yanzu ina kaduna sai mutane suka shirya a nan gudu cewa in taso daga kaduna in dawo kano da zama don allah idan na dawo kano da zama na wulaƙanta waye wulaƙanta ne duk mutumin da ya gayyace ka to shi da haƙƙin ya kare mutuncinka ko zai mutu kuwa an fahimta yi da haka mutanen iraki suka aika amma a tarihi in ba yanzu da muke fito da wannan ba su yan shi'a ba sa faɗawa mutane ai su suka tura al'imamu sai ne su da haka za mu karanta maganin shekul islamu bin taimiyya aka fafata yaƙi a wannan lokacin abin da ya faru ya faru na kashi ainihin wato al'imamu husaini da akwai abin da ake cewa a shahid ya rama la ya rajai wanda yake guri yana ganin abin da kai da baka gurin baka san me faru ba yanzu wanda ya zo cikin masallacin nan aka yi karatun nan da shi aka tashi sai wata matsala ta faru idan an tashi in za a yi adalci wanda yake cikin masallacin za a tambaya ko wanda bai mazo ba wanda yake cikin masallacin domin shine a shahidu yara ma la yarda ya ga abinda wanda bai nan bai san me ya faru ba sanda kisan al-imamu Hussein ya faru kana gurin ina gurin amma akwai wanda suke gurin ko ba nan daga cikin wanda suke gurin akwai al-imamu Ali Zainul Abidin dan al-imamu Hussein to ga shaida daga bakin shi suwa suka kama baban shi suka kashe shi tunda kai baka gurin ai ni ba na gurin akwai kuma wanda abu ya faru a gurin magana ce daga bakin masu ne lokacin da ya shiga iraki mutane suka taso ana ta kuka ana ta kuka kasan mutum ya kware gurin yaudara haka za ga gada abin ya kamata a kuka da abin da bai kamata ba yi ya hau kuka ba haka bani? da aka tara ana ta kuka sai ce ayyuhan nasu ya ko mutane Na kun billahi ina hada ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi kun san cewa ku kuka rubuta wasiqu zuwa ga babana wa kada'atumuhu kuka yi wadare babana saboda shi yana karami da shi aka yaki ba shi da lafiya ne Allah madaukakin sarki ya kaddara yana daga cikin wanda suka tsallake kisa. da ya koma iraki aka tare ana ta kuka shine yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukum billahi ina hada ku da Allah kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana wa khada'atumuhu babana yazo kuma kuka yaudare shi wa aqaytumuhu al wal mithaqa kuka dauki alƙawari da mubai'a cewa babana in yazo za ku kare shi da yazo wa qataltumuhu kuka kashe shi wa khazaltumuhu kuka wulakanta shi sai yace to fatabban lakum lima fatabban lakum lima qaddamtum li anfusikum wa sawatan li ra'ayikum halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar ma kanku na aiki mai muni yace musu bi ayyaka aini da wani ido ne tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ku je ku kalli manzon Allah ranar tashin alkiyama iz yaqulu lakum lokacin da annabi zai kalle ku a gaban Allah ya ce qataltum itrati wa antahaqtum hurmati kun kashe Zuri'a ta, kuma kuka ci mutunci na falastun min ummati ba kwa daga cikin al'ummata fartafa'at aswaqun nisa'i bil buka'i min kulli nahiyati shikenan sai mata suka daga ku sauti kowane bangare sai ku kai kake wa qala ba'dhum li ba'din sati sai masashi halaktu wa ma ta'malun kun halaka da abin da kuka sani na munin aikin da aka yi فقال عليه السلام تي الامام زين Abidi ne yake ta, rahim Allah imra'a Allah ka ji kan mutumin da kabilar nasiha ce ya karɓi nasiha wa hafiza wasiyati billahi wa rasulih ya kiyaye wasiyarmu akan Allah da manzansa wa ahli baitihi da kuma mutanen gidansa Ya ce, fa inna lana fi rasulillahi uswatan Hassana." muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzan Allah a ƙalubi ajma'in sai suka faɗa gaba ɗaya suka ce na hana kullu nan sami kuna una. muna ka, kuma za mu yi maka biyayya sannan hafi zuna lizimani ka za mu kiyaye ainihin wato a alƙawarinka gairu zahiri na fi ka buma masu ka ba ne sannan wala ragibi na an kamuwa masu ƙyamarka ba ne ka yi mana umarni za mu bi umarninka fa inna harbul liharbi ka duk wanda ya yaƙe ka sai mun yaƙe shi ka ji wata yaudarar ku ba duk wanda ya taba ka wallahi sai mun taba shi wasilmul silmika sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna lafiya da kai tun a wannan lokacin suka fara kaja ce lana aku zanne sai mun je mun kamo yazidin wa nabra kuma mu mun barranta min man balamaka wa zalamna wanda ya tuce ka ya tuce mu fa qala alayhi salam sai al imam ali zain al habidin yake masa hayhata hayhata ayyuhal gadara yayi nisa ya kuma abuta yaudara almakara yaudaran ma mai tuwa yace hila bainakum wa bainash shahawati anfusukum yace aturiduna an ta'atu ilayya kama atitum aba'i min qablu ne ma so kuke ku ka kashe ni kamar yadda kuka ma iyaye na jiya yace musu kalla wa rakita raqitat na rantsi da Allah na rantsi da ubangijin mata masu rawa fa inna da jaraha raunin da kuka min falon ma yanzu har yanzu bai daina zubar da jini ba yace kutila habibil amsi an kashe babana a jiya wa alibai alibaitihi da mutanen gidansa tare da shi walam ne saqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan khutba ta al-imamu ali zain al-abidin ta zo a cikin littafin al-ihtijaj littafin shi a tsufi a mujalladi na biyu shafi na talatin da uku, da kuma al-mahluf shafi na casa'in da biyu, da kuma lawa'id al-ashdan na muhsin al-amin shafi na ɗari da da hamsin takwas. da kuma ainihin wato muntahal amal a juz'i na ɗaya shafi na 572 da kuma ainihin wato Husaini Kaurani a littafin Sarihabu Karbala a shafi na 183 da kuma Abdulrazak a littafin sa Maqtal Husain a shafi na 317 akwai littattafan shi'a da dama wannan matsalar idan mutum ya isa sai zo ce to algaba ta malam wannan magana da ka faɗa ga littattafan nan ka nuna mana shi yasa har yanzu su ahalin sunna za ka ga ba sa kwai sai da zakara ko kuwa kuma duk wanda muka faɗi magana a kanta muka ce kaza ne to ko kusa tuwo ne ka sai ta bayyana ma kana Allah ne ya zara na alama antum alai hatta yamiz al kabisa? ba a cewa ai sai dai ai wani sharri amma wallahi ba ma magana akan mutum magana da ba mu da dalili a kanta yasa sai dai kaga an tattirka tirka sa tun da muka fara karanta ba mu taɓa cewa ba akwai a littafin wani ya faɗi magana kaza a shafi na kaza aka zo da littafin muka kasa nuna kuɗa ba a taɓa ba in kuma mutum ya isa ce gobe ya shafo littafin da ya zo a nuna ba amma sharaɗi ne za mu ta za mu ce in kaya da za ka daina da za mu nuna ma watakila kai naka idan kwantsa ta masu yawa ne shi sa baka gani ba ba shi yasa alfada ne a atubu sur an gatta basira ta kal kaza ba sajaya rasulullah ahmad fau kaza idan shi aminhu khair lam yan an ida badi'u sajaya fa huwa fazlun wala adha wa mannun wala mannun wa safun wala atiku sallallahu alaihi wa sallama to yan uwa lokaci yana ja kuma kun san matsala akan maganar da ta shafi mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce da take da girman gaskiyar gaske ummu kulsum binti ali radiyallahu anha ita ma tana da magandu da ce akan mutanen kufa mutanen iraki cewa su suka kashe ainihin wato al-imamu husaini zainab binti ali ita ma haka sannan malaman shi'a akwai jawad muhaddisi sannan akwai husaini kaurani sannan akwai ainihin wato husain bin ahmad albaraki an najafi cewa yi wato sannan akwai muhussin al'amin cewa yi sun mabaya al-husaini min ahalin iraq 20 alfan mutum dubu ashirin suka yi ma'alimam husaini mubaya a gadar rubin suka yaudare shi wa karadu alaihi suka fito wa bai atubu fi a alaƙihim fa qataluhu suka yi masa mubaya'a kuma suka kashe shi to suwaye suka kashe al-imam husaini mubasharatan hannu da hannu suwaye wannan suka kashe al'imamu Hussaini mubasharatan hannu da hannu wa'yannan mutanen akwai sinanu bin anas annaka'i ɗaya kenan akwai shamru bin shi shine na biyu wanda ya jibinci girman kisan ya ce a yi shine ubaidullahi bin ziyar da ubaidullahi da shimru duka waɗannan mutanen a yakin da aka yi da ali bin abi talib da mu'awiya suna rindinan shi kenan suwaye suwaye su ne ubaidullahi bin ziyar zakara hutusi tusi ya ambace shi a littafinsa ar-rijal ya kirga shi cewa yana daga cikin ainihin wato ɗaliban ali bin abi talib a cikin littafinsa rijal tusi a tarjama ta 54 wato shafi na 120 wanda ainihin wato mataba ta haidar annabi suka buga a shekara ta 1961 ta haƙiƙ na muhammad sadiq bahar Ulum shi kuma wannan shamar bin zuljushin din nan an namabi a shaharuri yake faɗa yake cewa yawm yau musulfeni ranar yakin sulfeni da aka yi ya wannan mutumin yana cikin rundunar ali bin abi talib wannan yana daga ciki to me yasa kun san ga wanda suka kama suka kisa hannu da hannu sinan bin anas annaqi da shamr bin zuljoshin wanda ya sa su ne ubaidullah bin wa me yasa ake shigar da mutanen da san da fitinan nan ta faru ba sa duniya me ya hada abu kici a kama sunan abubakar a tsine ma albarka bayan fitinan nan ta faɗa abubakar bai ma duniya me ya hada asibiti a tsine wa sai na umar bayan sanda matsalar nan ta faru sai na umar bai ma duniya ya barta me ya hada shi da ita me hada shi da ita da haka wannan yana daga ciki murtada mutsayyir yake cewa walare ba fi anna ahalil kufa kanu min shi'ata ali yace ba shakka mutanen kufa sun kasance mutane ne suke goyon bayan ali bin tsari. talib wa annal ladhi qatalul imam husayn hum shi'atuhu wannan dan shi'a ne faɗi wannan magana yace ɗan shi'an ne wanda suka gayyace shi yazo kuma su suka kashe shi al-imam husayn kafin yazo sai da yace inna ha'ula'i akhafuni wa'annan su kawai tsoro suke bani da rindina amma wa hadihi kutub ahli kufa ga littattafan mutanen iraki da suka aiko min wa hum su ne kuma ƙatili suka kashe ni kafin ya rasu sai da al'imamu sai ya yi addu'a yake cewa Allahumma ya Allah Allahumma hukum bainana wa baina qaumin Allah ka yi hukunci tsakanina da mutanen da suka kira ni nazo liyan runa don su taimake mu faƙata faqataluna kuma suka kashe ni kaga dan shi ya ba bada shida ko shi ya ba da shida cewa mutanen da suka kira shi su suka yi wa wannan kuma a littattafan shi'a ba a littattafan sunna ba da haka muke addu'a da wanda ya kira imam Hussein da wanda ya taimaka da wanda ya ji daɗi a kan kisan da wanda ya ba da gudunmawa duk wanda yake da hannu gurin kisan jikan annabi kowa ya Allah ya tsine ne albarka su kuma in sun isa dinga yin wannan addu'a sai to da wanda ya kira shi ko kuwa da wanda ya taimaka imam al-qahtani cewa yake wailul liman qatala al-husayn fa innahu qad ba'a min mawlahu bil qusrani yace narkon bala'i ya tabbata ga duk wanda ya kashe al-imam husaini ya dawo da fushin Allah subhanahu wata'ala to tambaya al-imam husaini kadai aka kashe an kashe daga cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib akwai al-imam husaini kansa akwai Jafar akwai Abba akwai abubakar akwai muhammad akwai usman amma dan allah me sa in shi'a ba ka faɗa cewa an kashe usman ɗan gidan ali bin abi a karbala da haka wasu ke gani na daga cikin dalilan da ya sa suka yi haka gabar da suke so su yaɗa wa musulmi a duniya idan suka bari ƴaƴan ali bin abi abubakar da umar da usman suka girma to tambayar da ba za su iya amsawa ba me yasa sa sunan wa'annan idan kun ce akwai matsala saboda a duk lokacin da ka ga mutum ya haifa da ya sa masa sunan mutumin to alama ne na kauna wanda duk baka kaunarsa wallahi ba za ka ɗauki sunansa ka sa ma dan da ka haifa ba Ali bin Abi Talib Abubakar da yasa da Umar da Usman alama ne yana kaunar waɗannan mutanen shi yasa ya sa wannan sunan amma su yanzu wani ma in yana da suna Abubakar da ya tsanda ma shi a sai tsanda ba ka kuɗi ba sun yi koyi da imam ko sun saba ma imam sun saba ba su yi koyi da shi ba daga cikin ƴaƴan al-imam Husaini da aka kashe akwai Abdullahi akwai Ali al-Akbar banda Ali zanen abidina sannan akwai Al-Hasan akwai Abdullahi akwai Al-Qasim daga cikin ƴaƴan Hassan sannan akwai Abubakar magana cewa fa a cikin ƴaƴan al-imam Ali bin Abi Talib akwai abubakar akwai umar akwai usman to haka 'ya'yan hasan akwai abubakar akwai umar akwai usman haka 'ya'yan ainihin wato daga cikin 'ya'yan kuma husaini shi ma yana da abubakar yana da umar yana da wa ka je ka karanta littattafan tarihi za ka gani daga cikin ƴaƴan aqil akwai jafar akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai abdullahi bin muslim bin aqil wanda shi aka fara kashewa makafin a kashe imam musulmi amma ko maganar musulun bin asir suna yi wa ma ke maganar don ka gane wani addini ake yi daban daga cikin 'ya'yan abdullahi akwai bin jafar akwai awul sannan akwai muhammad waɗanda aka kashe amma me yasa ɗan shi'a ba kwa fitowa ku faɗa wa duniya sai dai ku ce a dunkule an kashe iyalan gidan annabi amma kuke ta tallata sunan mutum ɗaya su sauran ba ƴaƴa ne? ya'yan ba na Hassan ba ne, ba na Husaini ne, ba na alibin abu Abi ba ne da aka kakashe a ciki amma ba kwa faɗa wannan yana da bikin. to akwai wata matsala wacce in ka tambaye su ba su da amsa a kanta yanzu ba sun ware ranar bakin ciki ba Ka ga mutum da bakakin kaya da bakin gilashi yana zazzar ido wai ai tun da ranar ne matsala ta faru su ahli sunna matsalar su shine ba ka yin abu sai in annabi ne yake ai shine laifin da suka wa mutane duk wanda ya kawo wani abu ya ce abin nan ibada ne Allah za a bauta mana shi sai mun maka tambaya guda biyar ka ba mu amsa na farko waye ya ce a ina aka ba da umarnin a na biyu yaya za a yi na uku a ina za a yi na hudu wane lokaci za a yi na biyar idan an yi ne za a samu idan ka zo ka ce a tattaka a tafi can zariya ibada ne kuma Allah ne ce a to abin da muke bin ka bashi a ina Allah ya faɗa a ina annabi ya faɗa ko kuwa abu na biyu in ka ce ga gurin sai mu ce to ai in dai ibada ne Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yayi me dan ya koya wa mutane addini ku to ai na annabi ya karantar da yadda za a tattaka din Kai biye yadda za a yanzu sallah ba akwai umarni a ba qur'ani annabi ya karantar da mutane kai biye yadda za a yi sallah ko bai karantar ba to na uku sai mu tambaye ka to ita kuma tattaka wani lokaci za a yi a wani wata yauke zawadi Yaushe ne in kokwa yanzu jifa da ake yi a taso daga mina a to a yi jifa ba yana da rana da lokaci ba da sai mutum beka ka a ina yaya za a yi kuma wani lokaci za a yi sannan a ina za a yi tambaya ce da ba ɗan da ya sai kwace kansa akan wannan kuma idan an yi mai za a samu sallah da Allah ya ce a yi bai faɗi ladan wanda ya sallah ba da abin da zai samu to duk wanda kamar tambayan nan to ba shi da wata amsa da zai baya to mu da ya alatta mu ware wata rana dan bakin ciki akan wani mutum ya mu to wanda za mu fara babban mai gida za mu fara shi za mu fara wa Ana san maliku cewa ya ranar da annabi ya shiga garin madina duk abin da ke madina sai da amma ranar da annabi ya bar duniya duk abin da ke garin madina sai da yazo wa manzon Allah cewa idan musiba ta afka maka kana musulmi ka tuna musibar ranar da na bar duniya na koma zuwa ga Allah duk bala'in da zai samu musulmi a duniya bai kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah yanzu wannan rikicin da ake cikin al'umma wani ya ce sama za a yi wani ce ƙasa za a yi sai wasu sun yi sama wata sun yi sama wani zo ce ba sama za yi ba ba ƙasa za yi inda annabi yana nan za wannan rikicin ba za yi ba to ba babban masifa da bala'i a cikin al'umma irin samun wannan matsala kuma annabi a rayuwarsa kafin ya koma zuwa ga Allah abubuwa na damuwa da bakin ciki sun same shi ko ba same shi ba kowa ya san an kashe Hamza sai da na Hamza saboda ɓacin ran da annabi akan bakin cikin mutuwar sai na hamza wahashi har bayan ya tuba ya musulunta annabi cewa ba zan iya kallon ka ba kana kallo kallona kaɗan matsa daga gurina amma a matsayin annabi abin damuwa ya same shi kun taɓa ji annabi ya ware rana duk in ta kewayo ya ce tu yau ne ranar tunawa da mutuwa sai na hamza shekarar da na khadija ta mutu me ake ce mata amul huzun shekarar bakin ciki amma kun taba ji annabi shi kenan to duk shekara ranar da nana zai ta mutu to jama'a yau watan kaza ga watan kaza za a dan zazzabiya za a da ta gura kun taba ji ga Jafar yayan Ali bin Abi Talib kafin Ali bin Abi Talib ya rasu ya mutu a yakin mu'tas wanda ake ce masa Jafar Tsayya har annabi ya ce a yi abinci a kai gidan iyalan jafar don abin da bai shigantar da siyasa su amma kun taɓa ji annabi ya ware rana ta musamman saboda jafar ya mutu mu kuma Allah ya ce mana da ƙarƙa na lakum da rasulillahi uswatun amma ba ga kowa ba liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga mutumin da yake jin tsoron Allah kuma yake jin tsoron abin da zai faru ranar tashin kiyama ya ɗauki manzon Allah a matsayin kuduwa jagora abin koyi idan ahalus sunna na da laifi a duniya to wannan yana daga cikin manya manyan laifukan su da haka duk girman kan kai magana sai ce a ina ai ba haka sai ce ta gani tsaron nan ba su da duk girman kan kai magana sai ce ina aya ina hadisi sai ba za mu ci ina aya ina hadisi ba bayan alfaza bi cewa yi bihi fassari fa huwa an-nabiyul mutahhar takalla an ad-dunya lima huwa akbaru da manzon Allah kai za kai koyi domin shi ne annabin da aka tsarkake sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da to in aka ce za a yi haka to addinin musulunci zai zama addinin bakin ciki ne kawai kullum dan za a gangaro idan mun warewa annabi ranar bakin cikin mutuwar shi duk sha biyu ga watan rabiul awal in yazo to ban sani ba jajayen kaya za a sa ko koraye ko dudaye Allahu a'lamu idan muka dan zagaya muka dan tada kura a gari to za a zo kuma ranar mutuwar sayyidina Umar shi ma a ɗinka wani kalar kayan a ɗan zagaye gari a ɗan tare ƙura za a zo ranar mutuwan wa sai na usman shi ma a ɗinka wani irin kalar kayan shi ma a shiga gari a tare ƙura sannan za a zo ranar mutuwan ainihin wato al'imamu hassan shi kan shi ali daga ali bin abi talib shi kan shi sannan a zo kan al'imamun sai idan aka gangaro aka gangaro ba wancan ba har malam jafar sai mun ware ranar ba ba kai shi kai ba kai wannan abin da ba don cikin alin suna ya faru ba ai da Allah kaɗai san mai zai ba. idan aka gangaro sai mu wani kura na bakin cikin mutuwan albani shikenan ban banda bakin ciki yau a ganka da jan kaya gobe da koren kaya za ka ji dutsen kaya ba abin da za ka dinga a ka yana daga cikin amsar da ba za su iya ba cewa to ali bin abi talib din nan fa an kashe shi kuma mu a gurinmu man kaba da matsayi da Ali bin Abi Talib yake da shi ya fa na al-Imam Muslim amma me yasa ba ku ware rana ta musamman ba dan tunawa da al-Imam Ali sai al-Imam Muslim wani sai ce ma ana hada ga baki ne to waye ce a hada ai ba a hada suka mutu ba ko kuwa ballan sana'a a hada ai rarraba ya kamata a yi in dai addini ne Allah ne ya ce a yi yana daga cikin abubuwan da ba za su baka amsa ba yan uwa lokaci yana tafiya ibn taymiya ya wata magana mai kyau a cikin littafin sa majmu'ul fatawa wanda shine mawqifin ahli sunna akan duk wanda ya kashe al-imam Husaini qala shaykhul islam ibn taymiya yace wa amma man qatala al-husayn duk mutumin da ya kashe al-imam Husaini aw aana ala qatlihi ko ya yadda da kisan da aka yi wa al-imam Husaini ko ya taimaka kai aure diya zalika ko ya yadda da kisan da aka yi ma al-Imam Husaini sai yace fa alaihi la'natullah wal mala'ikatu wan nas ajma'in haka ibnu taymiya ya faɗa yace la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan yace Allah ba zai karɓi falallarsa ko nafilarsa ba qala yake cewa fa ma tuhibbuna yayi wata doguwar magana akan wannan sai yace wal Husaini radiyallahu anhu akramahu Allah ta'ala bi shahadati al-imam Allah ya karrama shi ya ba shahada fi hadha al a wannan wuni wa ahana bidhalika man qatalahu kuma ya wulaƙanta duk wanda ya kashe al-imam a ana ahana ala ya yace Allah ya wulakanta duk mutumin da ya taimaka akan kashe al-imam Hussein radiya bi qatlihi ko ya yadda da kisan da aka yi ma al-imam Hussein yace walahu ga alimam imam akwai uswatun hasana biman sabaqahu min ash-shuhada yana da kyakkyawan abin koyi ga wanda suka gabace su daga cikin ne fa innahu shi al-imam Husaini wa aku da dan uwansa Hassan sayyida shababi ahli al-janna sunan shugaban samarin aljanna yace wa qad ya fi izzil islam sun riga sun girma a lokacin da musulunci ya riga ya samu daukaka lam yanala min al-hijra ba su hijira ba bawal jihadi ba su yi ainihin wato jihadi ba wasabari ba su yi haƙuri ba alal azafin lahi akan cutarwa akan tafarkin Allah ma na lahu ahal baiti irin abin da ragowar ahal baiti suka yi Ali bin Abi Talib ai da shi aka goga mayan addini a Makka ko da shi aka yi hijira ko da shi aka yi yakin Badar da shi aka je bai atir Ridwa da shi aka je yakin Uhud duk da shi aka yi ta wannan gogormaya su Hamza su Abbas su wannan su Abbas su wa kaga waɗannan su ne ahlul baiti na farko sun ɗanɗani wahala a garin makka kafin a taho ina madina shi kuma al'imamu hassan da al'imamu sai na aina ka haife su shi yasa ya ce irin waccan wahalar da mutanen gidan annabi na farko suka sa su ba su shata ba su sun taso a ƙarƙashin inuwa ne tawa ta musulunci to fa akramahum Allahu ta'ala bi shahadati kowanne daga cikinsu sai Allah ya jarrabe shi kafin ya koma zuwa ga Allah sai ya karrama shi da shahada takmilan dan Allah ya cika li karamatihima akan karama da musu wa raf'an da kuma daukaka li darajatihima ga darajarsu ibnu timiya yake wa qitaluhu ko wa qatluhu musibatun kashi al-imamu sai musifa ce mai girma azimatun babba yake amma wallahu subhanahu qad shara al-istirja inda al-musiba da Allah ya faɗi cewa zai jarrabe mu da musiba ba ya faɗa ba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا ita ce abin Allah ya ɗora musulmi a kansa al'istir jawo in musifa ta same ka kace inna lillahi shi yasa yake allazina idza asabatuhum musibatu ga idza adatu sharti ga musibatun nakira an nakira fi siyaqi sharti ta game kowace irin musifa a duniya babba da ƙarama. me ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ulaika alaihim salawatu lafza bihim wa rahma wa ulaika humul mutadun yace a cikin sahihul bukhari da muslim ya zo annabi ya ce ma min muslimi babu wani musulmi yusabu bi musibatin da za a musibantar da shi da wata musiba ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairin minha illa mi sai Allah subhanahu wa ya bashi ainihin wato lada a cikin wannan musibar sannan sai ya musanya masa da abin da yafi wannan alheri wannan ita ce karantawar annabi kuma ahalin sunna akan ta ce yasa idan ranar tara ga wata ta zo da goma ga wata na watan almuharram sai ne azumin tara ga wata da kuma nawa tasu'a da me da ashura ba ma tare da ƴan cika ciki yan tamori ba ma tare da su cika ciki ba addini ba ne masu yi a nan ƙasar ba san asalin shi ba ba ma tare da wannan mu a musulunci Allah cewa ya bani adama ku zuzi na takum inda kulli masjidin wa kulu wa sharabu wa la tusrifu mu wannan wallazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam wa kana baina zalika qawama wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulqika wala tabsutha kull al-basti fataqa'u da maluman masura ba ma tare da wannan bangaren sannan ba ma tare da wanda ya dauki ranar ta zamanto ajanda ranar bakin ciki kawai kuma bakin cikin ma wanda ya saba ma shari'a mutum ya yanki kansa koyewa ya kowa duk ba ma tare da wannan kuma zance na gaskiya abin da ya tabbata a cikin littattafai yan shi'an iraki su suka kira al'imamu sai suka kashe shi da haka muna addu'a duk wanda yake da hannu gurin kiran jikan annabi ya kashe shi to Allah ya tsine mu albarka wannan addu'a za mu ci gaba da fama ta su ma in sun yi su dinga yin addu'a su ce Allah ya tsine duk wanda ya taimaka ko ya kira shi ko ya kaza ko ya kaza Allah ya tsine mu albarka ba lokaci da mun tattauna wasu matsaloli da dama wanda suke da alaka da irin waɗannan bidiyo inda aka kirkiro da waye da waye da waye da makamantansu da mawqifin yazidu a wajen malamai da suka kasu gida uku wasu suka yi tashdidi wasu suka yi tasahul wasu kuma suka tsaya a tsakiya kuma khairul umuri a aw saduha don wannan al'umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to duk inda aka samu sun wuce gona da iri wasu sun yi sakafi to in Allah ya damu kuma zamu lu tsakiya mai mu tsaya shi almuhimmu al-imam ko ainihin wato al-muhimmu yazid dan muawiya kun san akwai tabi'a'a ko kuma tabi'un bi ihsani ba za ka taɓa karatun littattafai baka da an ce maka to ga wani haziki daga yazidi abinda ibnu miya ya faɗa gaya sarki ne mai mulki daga cikin sarakuna in yayi daidai hukuncin sana gurin Allah idan yayi kuskure hukuncin sanawa na gurin Allah amma abinda ya tabbata in shi a su suka kira al-Imam Husaini kuma suka ainihin wato kashe shi kuma in wani ya ce masa wannan maganan ya ce ba haka bane kuma littattafan da muka yi reference da su zai ya faɗa ya ce a nuna masa gurin zai sha mamaki da izinin Allah kuwa da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana son mutanen gidan manzan Allah sannan ya ƙara mana san sahabban manzan Allah Don ba a bautawa Allah ta hanyar addini sai ka haɗa bangarori guda biyu mutanen gidan annabi da sahabbai dan Allah biyu ya haɗa yake Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu wanda ke tare da shi akwai ahlul bait akwai wa akwai sahabbai da haka wannan tafarki da muke kansa na san mutanen gidan annabi da san sahabban annabi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki ranmu a kan shi kamar yadda ya ɗauki na gabanmu a kan wannan tafarki don tsarkin sunayensa da haka zan taƙaita a nan ‘yan uwa gobe da izinin Allah littafin mu na azzoratul farida za mu dora mu cigaba, gaba jibi ma za mu karatu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi da mafificin sakamako na jannati firdaus idan muka kalli wato wannan muhabara da malam ya tattauna mana za mu fita da wani sakamako kamar haka sakamako na farko da za mu fita da shi shi ne ahlus sunnati wal jama'a mutane ne da suka san kima da daraja da kauna ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yarda da taba mutunci ko cin mutuncin daya daga cikin iyalan gidan manzon Allah ba wanda mun fahimta a cikin karatun malam abu na biyu mun fahimci cewa